بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب ينا من بياني أكن أذكاء الأذان ذكرورا دا بياني أكن كيران سالة ذكرورا كيران سالة زام تاشي حديث دا الإمام أبو داود يغوي ما ليش وفي سنن أبي داود يازو أكشن سنن الإمام أبو داود السجستاني rahmatullahi alaihi an abdullahi bin amrin daga sayyiduna abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma قال يتي يا رسول الله يا مأيكن الله إن المؤذنين يفضلوننا عبد الله بن عمرو بن العاص يزوج أن تسمى يتي مسا يا مأيكن الله للي ما سكرن سلا سنفي مدرجة سبو دياجع فللولي دا أن صلى الله عليه وسلم يفضلنا ما سكرن سلا daga cikin waɗannan falalolin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa babu wani wanda zai ji mada sautil mu'azzini illa ata yawmal qiyamati shahidan lahu babu wani wanda zai ji nisan kiran mai kiran sallah muryan mai kiran sallah ko daga ina ne face ranar lahira ya zo ya masa shaida shi dai shaida. shaidan shine ba zai masa shaida ba shi idan aka zo za a kira sallah to sai ya guga da gudu yana gudu wala hu dhuratun sai yana rihi ba zai ba ma dan adam shaida ba ya za a yi yana makiyin ya masa shaidar da zai shiga aljanna sannan daga cin hadisan da suke nuna falalan mai kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne za su fi kowa yawan tsawon wuya ranar lahira su za a ganin su za a hango su a filin tashin alkiyama wannan falala ce da nuna cika halittar su a ranar gobe alkiyama to abdullahi bin amr bin la'asu as radiyallahu anhuma shi ya ji waɗannan falalolin da annabi sama ya faɗi na mai kiran sallah to shine sai ya zo wajen annabi sama sai ya ce innal mu'azzinina yafdulunana ya ma'aikin Allah masu kiran sallah sun fi mu sun fi mu daraja fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo yace kul kama yaquluna kai ma ka rika faɗin abin da suke faɗa in ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to kai ma kai saboda me fa idan haita fasal tu'tahu idan aka gama kiran sallah to ka roƙa duk abin da kake so tu'tahu kai ma za a baka kaga daga ciki ya halatta ka roƙa cewa matsayin nan da aka ba na masu kiran sallah kai ma kana son Allah ya baka ko da ba kai ka kira sallah ba so daga waɗanda ba ladanai ba idan suna son su samu falala wacce ta yi kama da ta ladanai to su ma lokacin da ladanai ke kiran sallah su rika amsawa kan mutum ya shiru amma an faɗa mana an ce a ina ake faɗi a cikin zuciya min qalbihi a zuciya ake faɗa liman ladan yana kiran sallah kai ma kana yi amma a hankali wannan hadisi ne sahihi so da haka hadisi yana fikihunsa shine idan ladan yana kiran sallah kai ma ka rika faɗin abin da yake faɗa za a baka ana za a baka irin ladan da aka bashi wa fi tirmidhi an anas qala qala sallama a cikin jami'u tirmidhi na al-imam tirmidhi rahmatullahi alayhi daga anas radiyallahu anhu yace qala rasulullahi sallama annabi sama ce. addu'a la yuraddu bayna al-azan wal iqamati kiran sallah ba a addu'a ba a kin karbanta bayna al-azan wal iqama matukar mutum yayi ta a tsakanin kiran sallah da kuma iqama an gama kiran sallah kafin a tashi kafin ayi iqama to ana buƙatar mutum ya addu'a a wannan lokacin addu'a a wannan lokacin yana ɗaya daga cikin al-ahwalul latifa da al-awqat sharifa wato lokuta masu daraja da Allah subhanahu wa ta'ala yake karɓan addu'an masu addu'a idan mutum ya addu'a a daidai wannan lokacin Allah ta'ala ba zai ki karɓan addu'arsa ba an gama kiran sallah kafin a yi kama a wannan tsakanin ana bukatar mutum ya zama yi addu'a Kalu suka ce fa ma za na ƙulu ya rasulallah sai suka ce ya ma'aikin Allah to me za mu ci qala sai mun so ce sallallahu al'afiyata fid dunya wal akhirata ku roki Allah subhanahu wa ta'ala al'afiya Allah ya kubutar da ku min kulli ma na kenan mun ce al'afiya shine an yuslima Allahu insana min kulli ma yakrahu Allah ta'ala ya kubutar da mutum wa yukhlisahu min kulli ma yakrahu Allah ya kubutar da shi daga duk abin da yake tsoro ko bai so shine ake ce masa al'afiya shi yasa ai ita lafiya tana ɗaya daga cikin musamman afiya ne al'afiya ta fi fiye da asiha asiha ana nufin kubutarwar da za a ma mutum game da cututtukan jiki su ne ake ce musu asiha to amma ita al'afiya Allah ta'ala ya kubutar da mutum daga damuwa ta talauci damuwa ta rashin lafiya damuwa ta kowane abu da bai so kuma a duniya da lahira shine ake ce masa al'afiya mun gane ai to mutum ya goge Allah maɗaukakin sarki wannan a duniya kuma da lahira iyaka wannan ziyadar cewa cewa ita salullaha al'afiyata fi duniya wal akhirah mala albani rahmatullahi alaihi a cikin irwaul ghalil ya ce ziyada ce munkara mun gane a takaice dai cewa addu'a la yuraddu bainal adhan wal iqama to wannan ya tabbata kenan amma ce ai addu'a bainal azani wal iqamati la yuraddu kaga fi budewa ya zama duk addu'ar da mutum yake sanya a wannan bagiran an ba shi dama yi ya roƙi kyawun duniya ya roƙi kyawun lahira wannan su ne abubuwan da mutum yake nema ya nemi kubutarwa daga wuta ya nemi shiga aljanna duk wani abu da yake bukata na alkhairi Allah ya tabbatar masa da shi duk wani abu da yake jin tsoronsa na sharri Allah ta'ala ya tsare shi daga wannan abin na sharri to wannan shi ne saboda haka hadisi ne sahihi amma banda ziyadar banda ziyadar salullah al'afiyata fi duniya wal akhir ita bata inganta ba mun gane wa fi sunani abi dawud an sahal ibn sa'ad as-sa'idi a cikin uh, sunan na al-imam abu dawud rahmatullahi alaihi daga sahabin annabi sahal ibn sa'ad as-sa'idi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fintani la tuhaddani addu'o'i guda biyu ba a kin karban su fintani ɗin nan ana nufin ai da'awata ne kenan eh ko kuma a ce da'awata ne tunata ne kenan addu'o'i guda biyu ba a kin karbar su a wajen Allah aw qalla ma tuhaddani a wata riwayar aka ce kaɗan ne ake kin ansan su in ma ba a ansa to kaɗan ne za a ce nisbar ƙin karɓar kaɗan ce addu'a inda nida'i yin addu'a lokacin da aka kira sallah an nida'u nan ana nufin al'azan kenan a lokacin da aka kira sallah in an kira sallah mutum yi addu'a to wannan addu'ar ba a kin karɓanta kamar yadda ya tabbata a wancan hadisin na baya na Anas radiyallahu anhu riwayar al imamu Tirmidhi rahmatullahi alaihi a cikin al nasa وعند البعث حين يلهم بعضهم بعضا وعند البعث هكذا إذا أنني يقيم متعني حين يلهم بعضهم بعضا ألوك شندا ساشي يقسم شيا شاكو إيدا ساشي أنشي قد أموا أن أنشي البعث على رشي shine shine shine shine shine shine shine duk abin da zai zama ya tayar da mutane hankali shine ake cin shi alba'as eh shi yasa ya ake ake ake da sifar alba'sa'u ai massatuhumul ba'sa'u wadh dharrau wa zuljilu to alba'as shine duk abin da ya tayar maka da hankali shine wasu malamai suke fassara su ce massatuhumul ba'sa sai su ce fil anfusi wad-dharra shi kuma fil ajsadi wa zuljilu fil qulubi alba'as fil anfus ya zama duk abin da zai tayar mu da mutum hankalinsa to ana kiransa a matsayin ba'asun ne ba'asun ne mun gane ai to to shine nan hina yulhimu ba'dhum ba'dan a lokacin da sashi ke cakudewa da sashi kowa ya zo ya haɗu da wani sai ya ce wai wash to in aka shiga irin wannan yanayin aka ɗaga hannu aka roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah yana karɓan addu'an mutane so da ka ana buƙatar aka shiga tsanani a koma wajen Allah maɗaukakin sarki a irin wannan yanayin Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓan yana karɓan addu'ar bayi to kun gani mahallin shahid ne na babun ko na fasalin shine addu'a inda nida'i addu'a a lokacin da aka kira sallah kada mai sakaci da ita وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت ya zo a cikin sunan na al-imam abu dawud da dai har a yanzu har yanzu daga nana ummu salama radiyallahu anha mata annabi salama wato hindu bintu abi umayya radiyallahu anha ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin tace allamani rasulullahi sama an aqula inda al-maghrib tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni in faɗa a lokacin da rana ta faɗi Allahumma haza iqbalu laylika ya Allah wannan shine lokacin fuskantowar daranka wato lokacin dare yayi ay al-maghrib rana ta faɗi ko an shiga dare ce wa idbaru naharika kuma ya Allah wannan shine lokacin da yinin ka ya juya ya tafi ai yanzu yini zai tafi ko idan rana ta faɗi shikenan an gama yini wa aswatu du'atika kuma ya Allah yanzu lokaci ne na saututtukan masu roƙonka du'atun jam'u da'in kenan farfirli ya Allah ka gafarta mini sai da wannan hadisi hadisin bai inganta ba za'ifi ne isnadin sa za'ifi ne sai da kabata cin addu'o'in da suka tabbata a keɓe ana yin su dan magriba ta yi mun gane wa fi sunan abi dawud radiyallahu rahimahullah har yanzu dai a cikin sunan abi dawud an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam anna bilalan akhadha fil iqamati lallai bilal ya fara iqama فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها لوكشن ده بلال يفارق كيران سلة يفارق إقامة da ya zo kad qamati salatu kad qamati sala sai aka ce sai annabi sama ya ce aqama Allah wa adamaha Allah ya tsaye da sallah kuma ya dawwamar da ita a cikin zukatanmu shi ma wannan isnadin sai yana da rauni shi yasa ba a cewa a kama Allahu a damaha shi dai a ce kad kamati salatu kad sala in ka ɗauki mazhabin malaman da suke ganin cewa al iqamatu kal azani iqama ai kamar kiran sallah ne da ka ya halasta eh, ya zama idan ladan yana iƙama kai ma ka bi shi wasu kuma malaman sun tafi akan cewa ba a yi malaman da suke ganin za a yi hujjar su ita ce ai da ikama da kiran sallah da abu ɗaya akwai riwayoyi da suka zo suka nuna cewa al a zanun nima ai iqama kiran sallah ne har ya zama saɓanin da ake da shi na taswibi na taswibi wato salatu khairu minan nawm da ake yi a wani waje ake yin sa a wani waje ake yin sa domin an ce fil azanil awwali fil malaman da suke ganin taswiri wato a salatu khairun minan nawm za a yi ne a kiran sallah na biyu ba a kiran sallar da ake kafin alfijir ya keto ba suka ce ai wancan an yi shi ne kafin lokaci ya shiga so da ka al'azanul awwal ana nufin asalin kiran sallah sai al'iqama ta zama ita ce al'azanu sani to duk a wannan fiqihun ne mun gane su ko malaman da suke ganin cewa ba za a yi ba su kuma suna cewa ai ba a samo nasi keɓantacce da ya ce idan mai iƙama yana yin yana iƙama ku amsa ba so daga waɗancan su suna buƙatar nasi ne khas sai an samu keɓantaccen nasi sannan za su su kuma waɗannan sun haɗa sai suka ce ai iƙama da azan duk abu ɗaya ne so daga idan mai kiran sallah yana kiran sallah to kai ma kai an samu nassi keɓantacce a kansa to sai suka haɗa da wancan cewa ai iƙama da kiran sallah duk abu ɗaya ne so daga idan mai iƙama shi ma yana yi kai ma kai amma an zo wajen qadqamatis salatu to wannan hadisin bai inganta ba sai dai ka ce qadqamatis salatu qadqamatis sala kamar yadda shi almuqimu din ya faɗi wato mai iƙama wallahu alam waɗannan maganganun guda biyu akwai su a wajen malamai sai malamin qayyim shi ya ce fa hadihi khamsu sunanin fil idan muka kalli waɗannan nassosan daga hadisin farko har hadisin da ya kawo mana za mu ga akwai sunnoni guda biyar da suke da alaka da kiran sallah akwai sunnoni guda biyar da suke da alaka da kiran sallah ijabatu sunna ta farko ita ce ne idan mai kiran sallah yana yi a amsa wannan ita ce as-sunnatul ula min sunan azani. daga cin sunnonin kiran sallah idan ladan yana yi kai ma kai wannan ita ce sunna ta farko wa qawlu raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan sunna ta biyu ita ce ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula ita ce sunna ta biyu bayan an gama kiran sallah wa su'alullahi ta'ala لرسوله الوسيلة والفضيلة سنن أبناء أكو قو سنة أكو إتشي أغو كألا يباع النجس سمع الوسيلة أم فسر من مي وسيلة أن سمع دكان سيفسر الوسيلة كو سنن الفضيلة أم فسر من مي الفضيلة أكرات بايع وأن إتشي سنة أكو والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سنن يما أن نجس سمع سلاكي إتشيني سنة تنوى سنة تهو إتشيني wa du'a ma sha'a sannan mutum ya roki duk abin da ya ga dama yake so a wajen Allah ga kansa sun zama nawa kenan hamsu sunan kenan sunnoni guda biyar ta tata'allaqu bil azan duk suna da alaka da azan da kiran sallah mun gane ai iyaka akwai na biyar na shida kai afwan shine wajen ijabatu hudun nan zaka iya tafsilin sa in an zo wajen hayya ala sala zaka yi hauƙala ko in an zo hayya ala sala kaga ba ijaba ba ce nan kai tsaye ijaba ce amma eh, bi khilafi ma qala al mu'azzin in yace Allahu akbar Allahu akbar kaga ajabtahu bi misli ma qala zaka amsa masa irin abin da ya faɗa amma idan yace hayya ala sala to shi kuma zaka ce masa ne la haula wala quwwata illa billah ko to ka gani a nan kun abin nan so da in ka so za ka yi bude suka ce sittu sunan ne in kuma ka so ka bar su a matsayin hamsu sunan ka shigar da hai abin nan haukala da za ka yi a cikin a cikin eh, a cikin a cikin ijaba kenan wato amsa ladan kiran sallar ina jin mun gane waɗannan ai sun fito fili ko وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yace annabi sama yace duk wanda ya faɗa a lokacin da ya ji mai kiran sallah yana yi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulan wa bil islam dinan ghafara allah lahu dhunubahu Allah zai gafarta masa zunubansa gabaki daya in an ce in an ce az-zunub mun san waɗanda ake nufi ana nufin as-sagha'ir malamai suka ce li annal kaba'ira la tughfaru illa bi tarkiha sai dai idan mutum ya mutu yana yin su akwai asbabul maghfira a wajen Allah kuma wanda sun kai goma mutum ya mutu yana zunubi Allah yana da hanyoyin da yake bi ya gafarta ma mutum ko da kabira yake aikatawa ma damar wannan kabirar ba kafirci bace kuma ba shirka bace Allah madaukakin ciki ya kara mana fahimta wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in